Afisawa Sura hudu Saboda haka, ni da nake cikin kurkuku saboda bin Ubangiji, ina roƙonku ku yi zaman da ya dace da darajar kiran da aka yi muku, kullum ku kasance da tawali'u da saukin ƙaye da hakuri, ku kuma yarda da juna cikin kauna. Ku yi ƙwazo sosai, ku kiyaye da yantakar nan da Ruhu ya baku. ta wurin salamar da ta daure ku tare, jiki ɗaya ne, ruhu mai tsarki kuma ɗaya ne, haka kuma akwai sa zuciyar nan ɗaya wanda aka kira ku dominsa, Ubangiji ɗaya, ban gaskiya ɗaya, kuma baftisma ɗaya, Allah ɗaya, wanda shine Uban dukan mutane, wanda yake a bisa duka, ta wurin duka, a cikin duka kuma. amma an ba mu baiwarsa gwargwadon yawan alherin almasihu, kamar yadda kalmar Allah ta ce, Sa'an da ya hau sama, ya ɗauki waɗanda ya kama tare da shi, ya kuma yi wa ‘yan Adam baiwa iri-iri. Me ake nufi da ya hau, ana nuna cewa da farko ya sauka har zuwa can ƙarƙashin ƙasa, shi wanda ya sauka ɗin, shi ne kuma ya hau. bisa dukan samai, domin ya cika sama da ƙasa duka, shi ne kuma ya yi wa ‘yan Adam baiwa, ga waɗansu ya ba su zaman manzanai, waɗansu zaman annabawa, waɗansu zaman masu shelar labari mai daɗi, waɗansu zaman makiyaya da masu koyarwa. Ya yi wa nan domin ya shirya tsarkaka su yi masa aikin hidima domin a gina jikin almasihu. Za a ci gaba haka. har dukanmu za mu kai ga zaman da yantaka ta ban gaskiya, ga zaman da yantaka kuma cikin sanin ɗan Allah, za mu zama cikakkun mutane, mu kuma kai matsayina dukan cikar almasihu. An yi wa nan kuwa domin kada mu koma halin yara, ko mu zama kamar waɗanda ake yawo da hankalinsu. Iskar kowace koyarwa tana tura su, tana daukar hankalinsu, mutane masu wayo kuma. suna rudinsu suna cutarsu. Maimakon haka sai mu faɗi gaskiya cikin kauna, mu yi girma cikin al'amuranmu duka, har mu kai ga halin almasihu wanda shi ne na jikinmu, jama'ar masu bi. Domin shi ne yake mulkin dukan gabobin jiki, sun hadu suna rike da juna ta wurin aikin kowace jijiya, har ta wurin aiki kowace gaba, daidai jikin yake ƙara girma. yana ginuwa da halin kauna. To, ina dai fada muku, ai, gargadi ne nake yi muku cikin sunan Ubangiji cewa, Kada ku yi rayuwa kamar marasa sanin Allah masu tunanin banza, zuciyarsu cike da duhu take, an raba su kuma da rai wanda Allah yake bayarwa, saboda jahilcin da yake cikinsu ta dalilin taurin kansu, ga kuwa rashin kunya gare su. sun ba da kansu ga yin lalata, suna sha'awar yin kowace irin kazanta, wannan ba shi ne abin da kuka koya game da almasihu ba. Na tabbata an ba ku labarinsa, da yake ku mutanensa ne, an koya muku gaskiyar da take cikin Yesu, ai abin da aka koya muku shi ne ku yarda halin mutuntaka wanda kuke ciki a da, halin da yake lalacewa saboda son abubuwan masu rudu. ya kamata a sabunta tunaninku da hankalinku, ku dauki sabon halin nan da Allah ya halitta bisa ga kamanin kansa, halin nan kuwa ya bayana cikin adalci da zaman tsarki. Saboda haka sai ku rabu da ƙarya, kowa ya dinga fadawa makwabcinsa gaskiya, gama dukanmu gabobin juna ne, in kun yi fushi, kada ya kai ku ga zunubi, kada ma fushinku ya dade. ya kai ku har rana ta fadi, kada kuma ku ba shaiɗan wata dama, kada mai sata ya ƙara yin sata, a maimakon haka sai ya yi aikin gaskiya da hannunsa, har da zai sami wani abin da zai iya taimakon waɗanda ba su da shi. Kada wani kazamin zance ya fita daga bakinku, sai dai irin maganar da take da amfani domin ƙarfafawar juna bisa ga bukatarku. ku. ta haka maganarku za ta zama da amfani ga masu jinta, ku kuma ku lafa kada ku bata wa Ruhu mai tsarki na Allah rai, gama shi alamar shaida ne na Allah a kanku, da zai nuna a ranar fansa cewa ku nasa ne. Ku rabu da kowane irin dacin rai, da haushi, da fushi, da fada, da bata suna, da kowace irin kiyayar zuciya, ku yi wa juna kirki. ku ji tausayin juna, ku yafe wa juna kamar yadda Allah ya yafe muku ta wurin almasihu.